miya da alkhairi da Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Maza da kan ku har da matan gidan ma Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba tasirin da fasahar zamani ke yi wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Lakari da taron fasahar zamani na ƙasar da aka yi a cikin makon nan inda ƙwararru suka yi nazari akan ci gaba da ake samu a fannin na shekarun baya-bayan nan. Taron Digital Najeriya dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki kuma masu ilimi a fannin fasaha ke ƙara bazama da aiki a ɓangarori daban-daban musamman don taimakawa matasa da suka fara da kere-kere waɗanda ke neman tallafi ilimi kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya ko kuma daƙile ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancinsu da matsayinsu na masu basirar kirkire-kirkire abinda gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato nitta wajen tallafawa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin kere-kere a ƙasar ganin yadda taron dijital najeriya na wannan shekara ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga cikin ƙasar da ma wasu ƙasashen duniya don ƙara wa ƙasar ƙarfin tattalin tattalin arziki a fannin. Za mu sada ko da shugaban kamfanin Vision Port mai gudanar da ayyukan kula da yadda masu basirar kirkire-kirkire za su rika tafi da al'amuransu don samun ci gaba da ba da shawarwari wanda ya halarci taron kuma ya yi mana bayani. Sunana Yusuf Salisu Funtuwa. Hakikanin gaskiya wannan taro na fasahar zamani wanda muka halarta na Najeriya wanda ya gayyato masana daga bangarori daban-daban na faɗin duniya har ma wajen nahiyar afirka ba karamin taro ba ne ba wato tun a shekara 2017 aka fara yin wannan taro kuma ba a yi ƙasa a gwiwa ba an ci gaba da yin shi to alhamdulillahi kowa ya san yadda wannan fasahar zamani take kawo ma ƙasa ci gaba musamman ta fannin tattalin arzikinta kuma najeriya ma ba a bar ta baya ba ta wannan fannin a ganin ka yaya fasaha ke taimakawa matasa da kuma tattalin arzikin najeriya akwai wani wani bincike a wani ake ce ma Northern Founders Community a ƙarƙashin jagorancin Tech Tank lab ana ake ce ma TT lab wanda suka yi wanda ya bayyanar da cewa a Najeriya ana jin a shekara 2022 ne kuɗaɗen da ta samu na shiga na kasuwanci ta ɓangaren wannan fasahar zamanin ya kai kimanin dala biliyan biyu wannan ya fi dukkanin kuɗin da duk wasu ƙasashen Afirka suka samu a wannan lokacin. To kin ga idan ana magana cewa cewa ya batun tattalin arzikin najeriya ta bangaren fasahar zamani ina ganin sakamakon wannan binciken ya ansa wannan tambayar saboda 'yan najeriya suna da jajircewa suna da kwarewa ta fannin amfani da fasahar zamani wurin kirkirar kasuwanci da sana'o'i irin wanda ake amfani da su a wurin gudanar da al'amuran yau da kullum ta bangaren abin da ya shafi kula da kasuwanci ko kuma kudaden da ake gudanar da kasuwanci ko kuma amfani da fasahar fasahar zamani wurin sauƙaƙe hada-hadar sufuri ko kuma harkar noma ko kuma wurin gudanar da aikin ba da kiwon lafiya to 'yan najeriya sun shahara ta wannan fannin kuma alhamdulillahi wannan ya jawo wani irin ci gaba mai tsoka ta bangaren tattalin arzikin najeriya don ana da labarin kamar ta bangaren abin da ya shafi gudanar da harkar kuɗi akwai su fago pay akwai su money point din akwai su pay ant da ake magana ko kwanan nan a kano an kaddamar da kamfanin nuka irin waɗannan da yawa kamar kuma nan da an san cewa akwai su uber da su bolt amma yanzu muna da waɗannan sabbin da aka shigo da su suna nan da yawa to alhamdulillahi tattalin arzikin najeriya ya samu ci gaba gaskiya ta bangaren wannan fasahar zamani kasancewar alƙalman girgiga daga hukumar girgiga ta najeriya ya yi nuni da cewa a zangon farkon shekarar 2023 'yan najeriya kaso 4.1 ke zaman kashe wando ina batun cikin giɓin da ake samu a bangaren kwarewa kamar yadda yadda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ma shugaban kasa wanda ya gabata da Muhammadu Buhari sun yi iyakar kokarin su wurin cewa sun ba da mukami ga wanda ya san wannan fannin wanda kuma zai gudanar da shi ta yadda Najeriya za ta samu duk roman da ake samu a ta bangaren fasa zamani bangaren ci gaban tattalin arziki kamar yadda aka ba profesa Alifan Ali aka kuma ba shi ya kashifu inuwa sannan kuma aka ba Boshin Tijjani akwai wani bincike da shi boshin din ya kwanan nan wanda suka fiddo ta waɗannan bangarori ne abinda suke ce ma skill gap Najeriya take da shi wanda yake buƙatar a mai da hankali a kan shi wanda ya aka cike shi to tattalin arzikin ma zai rubanya da bangaren fasahar zamani to duk sun yi wannan kuma yanzu sun fara maganar za a koyar da matasa miliyan uku akan waɗannan irin fasahohin waɗanda za su ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya kuma an riga an fara ma application da waɗanda za su yi training din da kuma waɗanda za a a yi training da. to alhamdulillah taron gaskiya ya zo da alƙawurra muhimmai kuma ya buɗe ma matasa ido sosai akan damammakin da ke da akwai waɗanda idan suka yi amfani da su to zancen kuma zaman kashe wando ya tashi sai dai in mutum bai ga dama ba saboda kowa ya san cewa shi wannan fasahar zamani idan ka ɗauke shi kai amfani da shi to kana ma iya zaman ka daga cikin gida zaka nemi arziki kuma arziki zai zo gare ka kuma ka samu walwala idan ana iya tunawa dai a cikin watan yulin shekarar nan batun yadda da kamfanin man fetur na dangote ya dauki sabbin ma'aikata dubu sha ɗaya daga kasar india ya jawo muhawara mai karfi akan yadda babu irin kwarewar da kamfanin ke bukata a najeriya daga bisani kungiyar masu ruwa da tsaki a sha'anin koyar da sana'o'i a yankin kudu da hamadar sahara ta bayyana cewa matatar man dangote ta yi watsi da matasa daga najeriya da wasu kasashen afirka ne saboda yadda matasa daga kasar da kuma yankin ba su da isasshen kwarewar da ake bukata don shiga aikin wanda a yanzu nitsa na kokarin cikin yanke wannan gidi da ake samu ta wasu fannonin kwarewa daban-daban masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salama. nan ba ta yasa alƙur'ani